Shugaba bayan matakin da kungiyar Sediyawa ta ɗauka na sakawa Nijar takunkumi, an lura da hauhawar farashin waɗansu kayayyaki musamman shinkafa. Menene ra'ayinku akan wannan lamari? Lamari ne da aka lura da shi hakika daidai biyo bayan matakin da Sediyawo ECOWAS ta gindayawa ƙasar Nijar. Zan iya ce wannan hauhawan farashi ga wasu kayayyakin masarufi wata barandar 'yan kasuwa ce don ko ba tsohin kaya ba ne da aka shigo da su kaya ne da ke nan ashe cikin mangasoshi cikin shaguna da makamanta A sanin mu, ba wani sabon haraji ba ne aka aza da za a kwabai da shi a yi wannan ƙarin farashin. 'Yan kasuwar mu ya zame musu sabo da zaran wani al'amari ya faru cikin rashin tausayi sai su ƙara farashi. To haka ne ya faru kuma abun asha ne. Ba don an ce a yi ƙasar Nijar na kan takunkumi ba ne kai tsaye za a hau da farashi wanda bai da kan gado. Shinkafa hakika a cikin wasu garuruwa buhun kilo 25 ya kai jika 15 yana tsakanin jika sha hudu zuwa jika goma sha hudu da rabi nan yami don ya danganci ne da irin shinkafar. Yau shinkafa tana jika goma sha uku zuwa sama. Gaskiya wannan hawa-hawan farashi na kai tsaye. Mu a wajenmu tamkar wata baranda ce. Me yasa ya zan kan shinkafa? alhali ko kulliyomin an san farashinsa kuma a lokacin shigar sabuwar kaka ne farashin shinkafa yana yanda yake to don mu yanzu bayan shinkafa a nan ya mai akwai waɗansu kayayyaki da farashin su ya hau banda shinkafa a nan ya mai akwai wasu kaya kamar man da huwa da sukari da su ma an lura da farashin su ya karu litir din mai da ke jikka ya kai jikka da dala ishirin har zuwa jikka da hamsin. sukari ya kara daga da ishirin zuwa ɗari da arba'in wani kira gare ku ga sabbin hukumomi dangance da wannan lamari? Kiran da za mu yi wa sabbin mahukuntan ƙasa to sai an dage ga wayar da kai a wajen 'yan kasuwa bisa yanayin da ake ciki yanzu. Su kuma 'yan kasuwa su kiyaye. Mun san akwai adalai da ba su ƙara farashi ba, amma mafi yawa sun yi ƙarin farashi kuma hakan bai dace ba. Ga masu saya muna ba su shawari su karkata ga sayan shinkafar Lidu Niger ta gida buhunta ɗan kilo 25 chicago goma yake mai lamba 32 yana tsakanin chicago goma sha takwas zuwa sha tara a koma ga shinkafar gida ana samunta ko ina a sani na.